Mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Dr. Mahmud Bawumiya ya halarci bikin maulidin haifuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu, wadda Shaika Abdulwado da Haruna yake shiryawa duk shekara. A cikin jawabinsa mataimakin shugaban ƙasa Bawumiya ya ce matasa musamman a cikin unguwanninmu na zango kar su yadda ana amfani da su cikin harkoki da sun ka kauce hanyar Allah har su tsunduma rayukansu cikin haɗari. Ya ce Allah ya albarkaci 'yan zango da tarin baiwa kamar hikima ƙarfin jiki jarumta ilimi wasannin motsa jiki kasuwanci da aikin hannu akan haka yake kira gare su su yi amfani na kwarai da waɗannan baiwa domin amfanin su iyalansu da kuma ƙasa baki ɗaya a matsayin mu musulmi da ya kamata ya sha mana kai shine iliminmu, kirkiro ayyukan yi da bunƙasa harkokinmu, kamata ya yi mu rinka tambayan 'yan siyasa in sun zo su yi mana magana, menene saƙonninku? Ba mu sun mu ji maganar tashin hankali abinda muke son ji ne aiki, mu yi maganar aiki, mu yi maganar ilimi, mu yi maganar harkoki. Duka-duka kenan ilimi, a samu ilimi, duk abinda harkoki ke karanci shine mu samu bunƙasa harkokinmu. mataimakin shugaban ƙasa bawumiya ya yi wa matasa da ke yadda ana amfani da su wurin ta da zaune tsaye hannunsu mai sanda yana mai faɗan cewar shugaba kufa ado dahir aini ya bayyana aniyarsa na tabbatar da ganin bayan harkokin 'yan bangar siyasa ko da kuwa ana ha maza ha mata. matasan son ƙasarmu, kada ko ta wace hanya ku yadda ku bayar da kanku a yi amfani da ku a kowane irin haramtattun ayyukan da za su zama barazana ga rayuwarku. shugaba kubado ya tsaye da matsayar kawo ƙarshen harkokin 'yan bangan siyasa kuma ya sha nana ta aniyan nan tasa kuma har yau yana tsaye daram da ƙau a kai don haka nake kira ga matasanmu maza da mata na zango Daga kausar lafazi su yi amfani da tarin tsarurrukan gwamnati musamman gidauniyar raya zango. Mataimakin shugaban ƙasa Bawumiya ya ƙara da tabbatar da cewar gwamnati za ta ci gaba da zuba jari cikin tsarurruka da shirye-shiryenta da an ka tsara don samar da ayyuka tare da inganta jarin mutane da sun ka hada da ilimin sakandare kyauta, shuka don abinci da ayyuka, ƙauye ɗaya dam ɗaya da kuma sashen nan na masu gina ƙasa. Bukin maulidin na bana ya ya samu halartar mashahuran malumma ko ina cikin Afirka kamar Nigeria, Niger, Senegal da dai sauransu. allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.